to auzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to wannan aya za ta mana bayani dangane da sha'anin gado allahu akbar to amma akwai ruwaya za a karɓo daga jabir ɗan abdullahi ƙala yace adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakarin fi bani salma mashiyina ice wata rana ba shi da lafiya iya can kwance wata unguwa a madina yana cikin wata kabila cikin kabilan larabawa ice sai annabi zai zo dubo shi bai da lafiya shi da sayyidina ababakar suka taho mashi na a ƙasa wannan iya daga cikin manyan abubuwa a je a duba mara lafiya wani ba lafiya a je a dubo shi wance ba lafiya a je a mata sannu eh, a taimaka mara lafiya ice fa waje da ni sallallahu alaihi wasallam la aqil sha'a sai annabi je tadda ni na iya gane wa ya zo wa ya tafi fada abi in sai annabi ya ce a kawo masa ruwa fata wadda sai annabi ya daula alwala ice annabi na alwala ana tare alwalar ruwan alwalar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da annabi ya gama sun marar shi alayya ice zan sai aka zuba annabi wannan wato ice sai aka ibi wannan ruwa na alwala ice sai aka zuba mani ana zuba mu ice kawai sai ga na warware na tahi na farfado fakulti na ce mata murni an asana fi mali me kake umarta ta na aikata a dukiyata fana zala yusikumullahu fi auladikum lizzakari misal hazzul unsayayi to wani hadisi wata ruwaya kuma da tuzo daga jabir daga turmuzi da hakim ike cewa wata rana ra'ani ke yau ga mu a fadar manzan Allah ice wata rana muna zaune a fadar ma'aiki in ji jabir ja'at imra'atu sa'ad bin rabi ila rasulullah ice sai matar sa'ad dan rabi ta zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi sa'ad dan rabi wani babba ne wato a cikin madina kamar a ce wani hakimi guda da ta zo faƙala ta ce ya rasulallah ya ma'aikin allah wato ta zo tare da wasu 'yan mata guda biyu kuma duk 'ya'yanta ne ta ce ha ta ni bina ta sa'ad bin rabi ta nuna wa ma'aiki ta ce wa'annan yara guda biyu yayan sa'ad dan rabi'i ne kutila abu ma aka fi uhudin shahidan amma an kashe mahaifinsa tare da kai a yakin uhudu wa inna an ammahuma akaza huma amma wan mahaifinsu ko kaninsu kanin mahaifi ya ebe dukiyar mahaifin gaba ɗaya bai bar mana komai ba kuma in za a aurar da waɗannan sai da ɗan wani abu a hannu tana so ta ji mai annabi zai ce tun da lokacin ba a gado faƙala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Mayan yandiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha bakala sai annabi ya ce ya qadillahu fi zalik ki bali Allah zai hukunci kan wannan fa nazalat ayatul miras sai Allah ya saukar da ayar gado shine Allah ta'ala zai nuna mana wato yadda dukkan wanda i mutu daga cikin mu in ya bar dukiya ga yanda za a raba ta tsakanin 'ya'yansa da matansa ko kuma mace ta mutu ta bar mijinta ko miji ne imuti ibar mace to duk a wannan ayoyi za mu samu wannan da sha'anin yan uwa gado dai an kira hilimin rabin ilimi kuma farkon ilimin muka da za a ɗauke a ƙarshen zamani a mantar da jama'a farko shine rabon gado in ji ma'aiki to shine malam sai ka ɗauko ayar daki daki yadda mu da muke saurara sai mu fi ganewa mai Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana umarta ku ku mummunai fi sha'anin cikin sha'anin ƴaƴanku in an ce aulad ana nuhun maza da mata in sun haɗu wato yayan nan naka da kake ƙaunar su mutukar ƙauna to Allah zai gaya maka yana son su fiye da kai don shi ya baka so ai baka san su ba a da to idan mutum ya mutu daga cikin mu ya mutu ya bar ƴaƴa Allah ya ce to iya mana umarni yadda za mu raba dukiya tsakanin 'ya'ya maza ne ko mata ga yadda za a raba in ji Allah. Namiji a bahi ka san mace biyu in ji Allah. E, wato misali mutum ne ya mutu ta kadira sai bar 'ya'ya uku. Bi mata ɗaya namiji. To sai a raba dukiyarsa gida hudu. Wannan a bata kashi ɗaya, wannan a bata kashi ɗaya, ɗan uwansu namiji a bashi kashi biyu. ko ku mutum ne imiti ya bar 'ya'ya biyu ɗaya mace ɗaya namiji a raba dukiyarsa uku a ba ta kashi ɗaya ɗan uwanta ya riƙe kashi biyu shine Allah ya ce zakari mislu hazul unsayayi namiji ku bahi san mace biyu wannan ne suka duba makiya addinin musulunci suka ce wai ba a yi adalci ba to ko kai kanka ka nuna in Allah ya faɗa abu mu gane ba to kawai mu sallama to balle ba a bar mu ma na shi an mana warawara yanzu misali aka tattara duk abin da mahaifinka ibari aka sayar aka hada dubu ɗari da hamsin sai aka ɗau dubu ɗari aka baka aka ɗau dubu hamsin aka bata kaga ka ta biyu amma an kai tsaye da ranka kano suka kalla abin za ka duba adalci irin na musulunci kaga an bata kaɗan dai to amma ita ce ma da riba saboda Allah shari'a tana nuna mana wato yadda ake kwato haƙƙin raunana da kuma yadda aka girmama su mata a cikin wannan tafiya ta addinin musulunci domin me an ba ta dubu hamsin an baka dubu ɗari ai yanzu tun da ba mai gidan ya rasu kai ne mai gidan tun da kai ne namiji ita mace ce dama tana gida yanzu sai ka ɗauka sanka ka fita nema ka je ka kawo a girka kuma da ita za a dinga ci ka santa yana ɓoye a ɗaki in aurenta ya tashi ya zuwa yi ubanta kai ne sai kai mata aure ran da aka ce za a raka ta gidan mijinta ta ibi kayanta kaf ta tafi da shi yanzu kuma nauyinta ya koma kan mijinta shi zai ɗau nauyinta kai kuma yanzu hallon aikin da ke ka, sai ka nemo taka matar ka zo ka gina ɗakin da zaka kawo ta ga kuma yau da kullun tana na akan ka ana nan da an shekara ɗaya fice za a yi aihuwa za a yi ma ita ko tana can da wani abu zai dame ta ma kai ta sani domin yanzu kai ne ubanta kai ne kaza ɗinta to wannan misali ne kaɗan daga cikin abin da zaka duba cewa hakan abu ne wanda Allah ta'ala ya tsara mana ko mun gane ko mu gane ba dai bi ne namu da haka yace li zakari misl hazl unsayai namiji a bayi ka san mace biyu in ji Allah kunna فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا Fa in kunna nisa an wanda ya mutun nan in ku ƴaƴan da ibari dukkan su mata ne bai bar komai ba sai ƴaƴa mata ka san ana samun irin wannan wani da haihuwar da zai yi za a ga mace yake haifa wani kuma haihuwarsa da a bahi maza wani kuma a ya masa maza tare da mata eh amma duk wanda Allah ya bashi arzikin ƴaƴa mata iwa Allah godiya idan akwai waɗanda ba sa son aihuwa in an zo a ce mace aka samu ya fi son a ce namiji aka samu to kai dai in namijin ne ma Allah masa albarka mace ce ma Allah mata albarka domin in baka son mata sai maza da za ka nutsu a anguwarku ko garinku sai ka leko wani gidan ka leka ga mazan can ba na moro sa'a ake nema kuma mace ma in kai shiru ka kalle ta mafi yawa ta kan ɗa namiji ma tausayi ta nan saboda haka ya mace aka baka Allah mata albarka mu dai kokarin tarbiyya ce tamu da Allah ya faɗa a wata aya yake cewa yuhabbu liman yasha'u inasa wanda na so mata zan bashi kai ta aihuwa sai ƴaƴa mata a annabawa ma ko da qur'ani nuna mana suna da ƴaƴansu duk mata ne irin annabi shu'aibu irin annabi lot akwai wanda kuma Allah ya ce au yuzawwijuhum zukuranan wa inasan eh wato wadda na so in bashi yaya mata wa yuhabbu liman yasha'u zukur wadda na so ko in bashi maza zalla kamar annabi yaqub yace awi zawuzu awi zawuzu jukura na wa'ina sa ko kuma gawaraya maka maza tare da mata kamar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ƴaƴansa bakwai ne hudu mata uku maza yace wa ji aliman ya sha'u a wadda so sai in bashi ba haihuwa a mace aka baka kai wa Allah godiya almata albarka Allah ya shirya ta Allah sa kaza da wani hadisi na annabi ya ce wanda aka bahi 'ya'ya mata guda uku a jere 'ya'yanka mata ne ga sunan guda uku ka ba su kyakkyawar tarbiyya annabi ya ce ka aurar da su a akan ta to a maka albishir ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa in ji manzon Allah don akwai waɗanda ba sa son haifi ya mace irin wannan al'adar kafaran da suka yi aka zarge su in an ce ya mace aka samu Allah ce a yi musu kuhu alahunin amidu su hufi turab ala sa'a mai hakumuna eh wannan wannan abai saboda haka mace aka bamu mai munna matare ta hannu biyu kyautar Allah ce don kuɗi baya saya namiji ne mai masa addu'a ta alkhairi eh da ko wanda an ce mace ce ko munna baya yi eh, eh dai ko amma namiji ne shi zai gaya muku ai ban fito da wuri ba karuwa aka samu namiji ne in mace ce kuma sai ya shiru wani an samu karuwa ce kwarai kwa su ne ko mu ne ce su ne <laughs> eh za ga baya karbar abin da sakin fuska to shine ana Allah ya ce mana in an samu wanda ya rasu ya bar 'ya'ya mata zalla fa in kunna nisa'an in sun kasance dukkan mata ne fauka suna taini sun fi biyu falahunna sulusa ma taraka a raba duk abin da mahaifinsu ya rabi ya bari gida uku a ɗauka shi biyu a basu wa eh. kalat wahidatun falahan nisif amma da aka ce fauka suna taini fa ba ko da su biyun ne za a raba uku ne a ba su biyu saboda wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ayar gado ta sauko sai annabi ya ce a kira dan uwan sa'adu dan rabe yace ka tattara dukiyar dan uwanka ka kawo ta ka raba ta gida uku ka bai ƴaƴansa kashi biyu kaga matan su biyu ne amma sai aka ba su sulusa mata raka sannan yace ka ka raba ta gida takwas ka bai matarsa kashi ɗaya. Alat wahidatun falahan nisif. Allah ta'ala ya ce in ku ita kaɗai ce to falahan mutum ne ya mutu ya bar ya ɗaya tak to a raba dukiyarsa gida biyu a ɗaure bi a bata in ji ubangiji wali abawaihi li kulli wahidin milhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad Allah ya ce wali abawaihi na ga iyayensa minhum li kulli wahidin minhum as-sudus kowanne ɗaya ɗau ɗaya cikin shida a bashi no. mai mata raka cikin abin da ɗansa ibari mutum ne ya mutu ga uwarsa ga ubansa ga matarsa ga yaransa to Allah ta'ala ya ce haƙƙin iyayensa a wannan dukiya kowanne ɗaya a ɗau ɗaya cikin shida a bashi to ma'ana ba wai za a raba gida shida ne a basu kashi ɗaya su raba ba sai a raba gida goma sha biyu uba ya ɗau ɗaya uwa ta ɗau ɗaya an sallame su in ji ubangiji amma a inda za a yi haka in kana lahu waladun in faɗan nasu yana da zuriya kenan فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد in ko da ya rasu nan mutum ne ya mutu ba shi da 'ya'ya ba shi da mata amma ga mahaifansa suna raye warisahu abuwahu su ne za su gaje shi Allah ya ce fali ummihi sulus uwa a bata ɗaya cikin uku eh wato mutum ne ya mutu ya bar uwarsa ya bar ubansa to a raba dukiyarsa uku a ɗau kashi ɗaya a biyu uwarsa sai Allah ya yi shiru bai ce mana kashi biyu biyuwa za a baiwa ba saboda farko kar mu manta an ba mu amsa warawara an ce zakari misul hazzul unsayi namiji a bahi ka san mace biyu tunda uwa mace ce uba namiji ne an raba abu gida uku an bai uwa kashi ɗaya ai ko ba a gaya mana ban san kashi biyu na uba ne shine Allah ya ce to fali ummihi sulusu uwa ku ba ta ɗaya cikin uku kashi biyu shine na mahaifansa fa'in kana lahu ikiwaton fali ummihi sulusu min ba'ad wasiyatin yusi biha audayin Allah ya ce fa in kana lahu ikiwa in ku yana da yan uwa mutum ne ya rasu ga uwarsa ga ubansa amma gashi da tarin yayu ko kanne maza ne ko mata Allah ya ce tufali ummihi sudusu to uwa ku ba ta ɗaya cikin shida an ce in yana da yan uwa su biyu ne ko sun fi biyu maza ne ko mata to fali ummi hisudusu uwa ku ba ta kashi ɗaya cikin shida mutum ne ya mutu ga uwarsa ga ubansa amma ga kannansa ko yayinsa a gidan amma shi ba shi da mata wanda ya mutum ba shi da 'ya'ya to Allah ya ce to a raba dukiyar shida a ɗau kashi ɗaya a baiwa mahaifiyarsa wal baƙi lil abbi eh sauran kashi biyar din na uban ne wala shi alil ikiwati su yan uwan nan da aka ambace su ba za a ba su komai ba abin da yasa aka ambace su dan mu sun hana uwarsu cin sulusi sun kora ta kan sulusi wato babun hujibi ya shigo wajen kenan saboda haka Allah ya ce to a dauka shi biyar abe uba me yasa aka bashi kashi biyar saboda ainihin gidan akan kansa yake Allah sarkin daidai min ba'd wasiyatin yusi biha aw dayyin ce amma duk wani gado da za a yi mana bayanin sa a gurin nan ake raban sa a duniya na shari'a da islama in mutum ya mutu ba fa za a raba gado ba sai bayan an cire wasiya da gado ai da bashi shine min ba'd wasiyatin yusi biha bayan wasiya da ya wasiya da ita shi wanda ya rasu abinda ake nufi idan mutum ya mutu farko a dukiyarsa za mu ɗau kuɗin likafani za a ɗauki kuɗin allura da zare da turaren da za a yayyafa masa da kuɗin itace da na tukunya har ruwan da za mu jika kabarinka in dai duk ba ne ya siyo likafanin ba ko inda ake bayar sadaka a karɓo to duk a kuɗin ka za a yi wannan bayan an maka wannan to sai kuma a dashi a tafi wata ainihin wato kan to bayan an fidda bashi Allah raba mu da bashi wadda ake bin sa Allah ya warware masa Allah ya ce ba aba'ukum wa ukun. Allah ya ce gado da muka ce a raba iyayenku ne muka ce a baiwa da 'ya'yan da kuka haifa tsakaninsu za a raba dukiyar da kuka yi ta fama a gare ta la tadruna ayyuhum wa aqrabu lakum naf'a dan ba ku da masaniya ayyuhum aqrabu lakum nafa'an waye ifi kusa amfane ku a duniya ko lahira ya gabatar da addu'a gare ku koyin sadaka ga dukiyar da aka raba musu yasa aka ce a rarraba ta kowa isamu samu faridatan min Allah wannan wajibi ne hukunci ne sauƙaƙe daga sama daga ubangijin da ya halicce ku inna Allah kana aliman hakima Allah ya tabbata aliman masani hakiman gwani cikin aikinsa mai aje komai inda ya dace ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد mutum ne yana zaune da matarsa sai ta rasu ana haka ko to yanzu tunda ta bar tarkacen dukiya me za a bashi cikin dukiyarta tunda ta rasu shi Allah ya ce wala kun nisfu ma taraka azwajukum na gare ku ku maza rabin abin da matanku suka mutu suka bari matar da ta mutu ta bar mijinta to a raba dukiyarta gida biyu a ɗaurabi a baiwa mijinta in ya kulla lahunna waladun in da kasance ba ta da 'ya'ya a duniya ba ta aifu da kai ba ba ta aifu da wani a gidan a wani gida kan ta zo hannunka ba in dai ba ɗanta a duniya to a raba dukiyar ta gida biyu rabi a bai mijin da suke tare fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma na min ba'd wasiyatin yusina biha audayin Allah ya ce fa in kana lahunna waladun in ku tana da ɗa da kai ta haihu ko da wani a wani gida falakumur rubu'u to sai a raba dukiyar ta gida hudu a ɗau ɗaya a baka yanzu ba za a baka rabin dukiya ba a raba gida hudu a ɗau ɗaya a baka min ma rakana cikin abin da ta bari min adi wasiyatin amma shi ma bayan an cire wasiya da ta wa yan uwanta yusi na biha da ta wasiya da ita audainin ko bashin da ake binta ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولهن su ma mata suna da kashi ɗaya cikin hudu mimma mu cikin abin da ku maza kuka bari mutum ne ya mutu a gidansa ya bar matarsa to a raba dukiyarsa gida hudu a ɗau kashi ɗaya a bai matarsa in lam ya kulla kun waladun in ba ku da 'ya'ya ku maza in mai gidan ba shi da 'ya'ya a duniya amma a gado in an ce ɗa in ba ɗa in jika na nan to shi ne mazaunin ɗa to in ya mutu ba shi da wa'yan to sai a raba hudu a ɗau ɗaya a bata in ita kaɗai ce ta rike kashi ɗaya duka in su biyu ne ko su uku ko su hudu kashi ɗaya nan cikin hudu shi za a ba su sila da ba tsakanin su an sallame su fa in kana lakum waladun falahun min ba taraktum min ba'd wasiyatin tusuna biha aw in kana lakum waladun in ku ku na da ƴaƴa mai gidan da ya mutu ya bar ƴaƴa Allahu akbar da mu ake fa eh to yanzu tunda yana da 'ya'ya ba za a ce a raba hudu a ba su ɗaya ba a'a falahunna sumunu suna da kashi ɗaya cikin takwas sai a kasa takwas a ɗau ɗaya a bai matar in su da yawa ne su raba shi in ta kaɗai ce ta riƙe du shi ne ake cewa timini mai mata rakatun cikin abin da maza kuka bari min ba'ad tun bayan wasiya tusu na biha da kuka yi wasiya da ita ko maza a wadainin ko bashin da ake bin ku an cire نعم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كان رجل إن كسن شيء ونمتن يورث كلالة mutum ne mutu za a gaje shi kalala abinda ake cewa kalala mutum ne ya mutu ba shi da uwa ba shi da uba ba shi da mata ba shi da 'ya'ya shi ake kira kalala au imra'atun ko kuma cike turarsa kalala za a gaje ta kalala mace ce ta mutu a garinku ko unguwarku ko gidanku ba ta da uwa ba ta da uba ba ta da miji ba ta haihu ba ko ta haihu da sun kare ai ana samu ko wala hu akun aw ukutun shi kalalan nan ko macen ko namiji amma suna da yan uwa wadda uwa ce kurin ta hada su gasa can anan ba a maganar wadda uba uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ya hada tare da sun hoyan nan karfi amma sai Allah yake maganar wadda uwa ce kawai ta hada ku wadda uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ko uban ku ɗaya labarin sai mun je ƙarshen sura inda Allah ya ce tuna ka qulillahu yuftikum fil kalala in an kwan biyu muka je za mu ji wannan bayanin Allah ya ce to ku fali kulli wahidin minhum sudus yan uwan nan wadda uwa ta hada an aka ɗauko su suka zo cin dukiyar kalalan nan kowanne ɗaya a bashi ɗaya cikin kashi shi da ji Allah فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار فإن كانوا min zalik, in إن da wannan ta hada ku ba su biyu bane sun kai su biyar suna da yawa fahun shuraka'u fi sulusi to yanzu in sun zo tunda sun taru su da yawa ko maza ne da mata to sai a kasa dukiyar kalala gida uku a ɗau kashi ɗaya a basu shine silisi a kashi ɗaya nan sai su raba daidai da daidai ba za a yi bambanci tsakanin mace da namiji ba a nan ba za a yi lizzakar misal unsa unsayni ba sai a dada a raba daidai da daidai amma min ba adi wasiyatin yusi biha shi ma sai an cire wasiyar da ya da ita kafin ya rasu audenin ko bahin da ake bansa amma gaira murar wasiyar da ba za ta cutar da wannan magada ba wasiyatan min Allah wannan umarni ne cikakke sako ne min Allah daga Allah wallahu alimun halim Allah alimu ne masanin komai kuma halimu mai juriya bi takirul uquba ma'ana mai jinkirin uquba ga wanda ya cancanci ukuba. Allah da hakuri yake tilka hududullah Allah yake tilka wannan ismul ishara ne na farkon wannan sura tun daga aya ta farko har zuwa wannan kowance aya ta goma sha biyu kai tun daga farko zuwa kan aya ta goma sha biyun nan abin nan da aka faɗa a cikin waɗannan ayoyi guda goma sha biyu hududun hududullahi maganar mu ji tsoron Allah mai zumunci a tsakanin mu mu girmama juna mai adalci auren mareniya mai adalci ga mai ɗaya biyu uku hudu mu kyautata hasha'anin marayu duk da sha'anin gado da aka kawo Allah ya ce tilka hududullah ma'ana tilka al-ahkamul mazkura min amri yatama abubuwan da aka ambata mana na sha'anin marayu wa ma ba'dahu da abin da ke bayansa Allah ya ce hududullahi shari'o'i ne fa na Allah matukar kula mu tsaya mu kula da wannan kokarin wa man yudi illaha wa rasulahu nudkilhu jannatin tajri min tahti al-nahar khalidin fiha wa zalika al-fawzul azim wa man yudi wa rasulahu wadda iwa Allah biyayya da annabin Safima hakama bihi cikin abin da ya hukunta mana wanda diye da hukuncin Allah da hukuncin rasulullahi ya ba abin sawu da kafa Allah ya ce ni dikilhu jannatin za mu shigar da shi wata irin aljanna Allah ka shigar da mu ta jarimin ta hati anhar wadda koramai na nan na gudana karkashinta kalidi ne fiha kuma za a dawama muqaddirin al-kulud an kaddara musu dawama da ubangiji ya kalli gidan aljanna iga mun zo za mu shiga za a shigar da mu ne a raka su ice wa zalikal fawzul azim wannan shine babban rabo wato kamar an yi waiwaye ne ga rayuwarmu mun zauna cikin iyayenmu cikin wani ilin zama muka baro muka shigo filin duniyan nan gidan fitina dama da kuka muke shigowa in kai shiru ka kalli duniya ba wani wanda ya huta a cikinta eh kai tsaye da ka kalle ta tsantsar daɗi babu shi a duniya yasa wanda ya ji daɗin duniya wanda yi muwafuka yake kan hanyar umarnin Allah dan umarnin rasulullahi to sannan aka bar wannan fili duniya aka tafi barzaku kahinan dai ana ta zuwa kabari mu kai wannan mu binne mu dawo mu kai wannan mu binne mu dawo ai wa'azi kan an gama mana shi yan uwa amma muna da mantuwa sai ga mun kai mutum mun binne yanzu gurin zama makoki ma ya zama gurin gulma to a je can a zauna wannan irin zama ake ba mu da tabbas sai dai mun je mu gani Allah sa mu je a sa'a sannan a fito farfajiyar kiyama nan ma a tsaya ai wannan turmutsutsu wadda Allah ya kwatanta wuni miqdaruhu kamsina alfa sana hmm. sannan a mana umarni cewa a tafi a hausu raɗi wadda annabi ya kwatanta saraɗin nan da duhunsa da kaifinsa da siririntarsa karkashinsa kuma na mace kuma yana da matsala har kwaya bakwai tozo tozo inda za a yi tambaya gani da abubuwan da ya zama an kallafa mana a wannan eh duwa da sallah azumi zakka zumunci aikin haji bin iyaye zumunci duk wannan sai mun abin nan dan ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya eh Allah ya sa mu tsallake wani an ce kamar walkiya wani da gudu wani kamar gudun doki wani jan gindi wani kuma a masallaci ma za su tsallaka eh za su kamar komin annabi nuhu Allahu akbar to da aka tsallake saradi ka zo kofar aljanna ubangiji ga wannan falala an bar wacan ya ce wa zalika al-fawzul azim wannan shine babban rabon yan uwa da ake ta kiran mu a kansa ake cewa mu tsaya mu bi umarnin nan na Allah mu yadda da annabawa da littattafa da kaza da kaza kuma ba yaddar ba kawai amanu tu wa amilis salihat mai aiki mai kyau ka duba duniyan nan Allah ya ba labari da annabawa an turo dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu mursale ɗari uku da sha uku ulul azamu guda biyar mu ma ku duba al'ummar nan ta Muhammadu Rasulullah duk irin abin nan da annabi da sahabatu da matsayin nan na alkur'ani fatar da ake kenan kiran da ake mana mu je mu shiga wa zalikal fawzul azim wannan shine to abin tsoron da ake so mu dage a wannan filin a nan damar take tunda duk abin da muke bamu da tabbas ana cikin bainal kaufi ne war raja abin da kake yanzu an yarda ba a yarda ba an karba ba a karba ba ka da tabbas to ina mu ina kyakyacewa da dariya ina mu ina gulmar wani ina mu ina so sai mun gano laifin wani zahiri mai kokari mai tukan mu yan uwa akwai aiki a gabanmu tun da bamu da tabbas waɗanda aka yi musu albishir tun daga nan duniya akwai sahabatu akwai sayyidina abubakar siddiq akwai sayyidina umar akwai usman bin affan akwai sayyidina ali ahlul baiti karramallahu wajhahu to waɗannan kulafa'ur rashidin Sun huda masa albihir da aljanna kun ga ba ma cikin su akwai sahabatu guda shida cikon waɗannan sai suka zama goma akwai dalha dan ubaidullah akwai akwai sa'ad bin abi waqas akwai abdurrahman bin auf akwai zubair bin al-awwam akwai abu ubaida amir bin jarrah to duk waɗannan da aka kirgo mana aka ce sahabbai guda goma su ma ba ma cikin su akwai fatima binta rasulullahi akwai hassan da husaini sayyida shababa a halin janna akwai waɗanda suka ba annabi yakin badar allah ya tsinkaye su iga irin wahalar da suke fuskanta da sallamawarsu ya lullube su da rahamarsu ya ce a sanar da annabi iya wanda ibiyo shi badar waɗannan ko su biyu ne ko su saba min zan kai su aljanna filin badar ko ganin sa ba ba yanzu mu akwai waɗanda aka yi bai atir ruwan sahabar rasulullahi sallallahu alaihi laqad radiyallahu anil mu'minina to duk waɗannan ƴan uwa kun ga ashe muna da aiki ba dan kankani ba saboda ubangiji har yanzu ai ba mu san shi ba tukunna to Allah ya taimake mu da tsoronsa shine ya kalla ya ce to huwa zalikal fawzul azim dan yanzu muna cikin wata babbar matsala ta addini ya zama wadda dai yanzu baka shigo kungiyarsa ba ma kai ba mutum bane ba musulmi bane ga arna can sun haɗu suna yaƙar mu kamu mun haɗu muna yaƙar juna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya haɗa kan al'umman nan ta annabi Allah ya ba mu fahimtar juna Allah ya sa alqur'ana nan ya cece mu Allahumma inna nas'aluka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal Allah ya ba mu aiki irin na 'yan aljanna Allah ya ce wa man yasillaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu na naran khalidan fiha walahu azabun muhin Allah ya ce wa man yi wa rasulahu wadda ya saba wa Allah da annabinsa kuwa cikin wannan umarnin bai ba Allah ba bai ba annabi ba wa ya ta'adda hududahu kuma ya zama dan ta'adda wato wayancan kafaran kenan ahe kaga sunansu ne tuntuni Allah ya musu suna Allah ya ce tuni na naran za mu shigar da su wata irin wuta khalidan fiha kuma za su dawo a cikinta walahu kuma na gare shi shi mai sabawa Allah da annabi a cikin wannan wuta azabun muhin azaba mai walakantarwa Allah ka raba mu da azabar wuta Allah ya sa ba za mu ganta ba Allahumma inna na'uzu bika min azabi jahannam وما قرب إليها من قول وعمل آمين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت حتى يتوفيهن الموت أو يتأل الله لهن سبيلا Allah ya ce wallati ya tina alfashisha waɗannan da suka zo da alfasha min nisa'ikun cikin matanku mace ce ta aikata mummuna aiki kamar zina tana da aure ko ba ta da aure ga ta musulma Allah ya ce shidu na alaihinna arba'atan minkum to ku tabbatar da shidu hudu daga cikinku amma musulmi ai rijalukumul na, mazaje musulmi su za su shaida mutum hudu cikakku saboda haka bangaren zina kwarai an sa kwarar doka an ce sai shaidu hudu wato wannan saboda irin zurfafa ubangiji irin taimakon da iyo baya ya suturce su domin in ta wannan hanya aka bakan a cewa an kawo mazinaci an masa haddi abu ne mai zurfin gaske tunda shaidun nan ko da uku sun zo sun gani turmi da tabarya na hudu ya zo ya ce ni dai na gansa a ɗaki ko na gansa a mayafi ɗaya ko na gansa suna saka sutura to wancan ukun ba a yarda da hedarsa ba sun yi kazafi Allah ya ce sai shaidu hudu to fa in shaidu in hudun nan sun tabbatar sun gani to ku ji fa yan uwa ina ga kai baka gani baka ce mutum yayi ka ce ai mazinaci ne ai fasiki ne ai an ce lalatacciya ce kai kai lalatar da ita da kai surutun amfani me maka in ka ga mutum a barna an zaka iya Allah shirya shi fal yaqul khairan awliya samud inji annabi mutuka matsayin mu na musulmi mu kula da harshen nan namu mu kula shin ya aka turo mu mu yi bai kamata ba yan uwa harshen nan saboda hadarin safa sai da aka sa ƙosohi suka tare shi su ne hakwarar nan bayan an sa aka sa fatar baki ta lullube gun amma a buɗe fatar bakin a ware hakwaran nan sai ya fito ya yanka me shi bi ta surutun da ba shi da amfani gare mu Allah shirye da mu saboda haka yan uwa abin da bamu gani ba bamu ji ba ba ruwan mu da shi mi ta kanmu yawan surutun nan ai wane yi kaza wane yi kaza cacece cacece me amfanin sa gashi kuma babban abun tsoro an ce ko me muka faɗa akwai masu rubutu ma yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atid na'am Allah sa mu gudanar da alkhairi to in shaidu hudu sun tabbatar fa hunna fil buyut Allah ya ce ku tare wannan mai laifin a ɗaki hatta ya tawaffahunna al-mautu har mutuwa ta zo ta same su aw yaj'alullahu lahunna sabila ko ku Allah ya sanya wani tafarki da za a fidda su daga wannan wato tsarin da aka sasu ai tsarikan ilal kuruji min ha amma fa umiru bi zalika awwalal islam farkon musulunci kenan wannan aya ta zo in an kama mai laifi sai a je a tare shi har ya mutu sai dai a dan rika jefa matuwo a ɗakinsa. to ana nan ana nan sai kuma Allah ta'ala ya sunnanta wata rana a cikin hadisi ma akwai magana daga rasulullahi annabi yana zaune sai ke ce sahabbai ku zo anni ku zo anni ku zo ga hukunci ku zo ka karba daga wajena kad ja'alallahu lahunna sabila Allah ya sanya mafita ga wanda ya ce a ɓoye sa a ɗakin nan a sayi sayibu Ba zawari ko ba zawara Allah ya ce a jefe su wal bikiru tujaladu budurwa ko saurayi kuma suka yi zina to bulala ɗari rawahu muslim Allah ya ce ياتيانها منكم فآزوهما فإن تابا وأصلحا فأردوا عنهما إن الله كان توابا رحيما wannan aya ta mana maganar hukuncin mata in sun zina a da wannan kuma take maganar namiji wanda zaniya tiya ni haminkum waɗanda suka yi wato suka yi zina daga cikin mazaje kenan wasu malamai sun ce a'a tunda an ce maza mutum biyu wala zani to ana nufin yan luwaɗi kenan namiji da namiji ai luwaɗi za su ko ko ana nufin a'a namijin ake nufi da mace sai suka zo suka yi zane daga cikin ku to hukuncin dai maza ake so a fitar mana a wannan aya to an kama mace ga yar an ce a ɓoye ta namiji kuma fa Allah ya ce to shi fa azuhuma ba ɗaki za a je a kulle shi ba ku gargaɗar da shi E, wato ku masa tahziri bisabbi da zagi wa darabi bin na'ali a kikkifa masu mari a dake da takalmi fa in ta ba in yi nadama tunda an gaggaya mar jama'a a cikin taron duniya fa in ta ba in yi tuba wa ha suka gyara aikinsu, su to fa aru an huma ku kai da kai daga gare su wala huma kar ku cutar da su tunda sun tuba inna allaha kana tawwaban Allah ya tabbata mai karɓar tuba alaman ba ga wadda ituba Allah ka yafe mana laifukan mu rahiman ne mai jin kai amma ho wannan aya wa haza mansukun bil haddi an soke hukuncin ayoyin nan da haddi a suratul nuri aya ta biyu Allah ya ce azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda mazinaci da mazinaciya aka kama su ba su taba aure ba kowanne a mabulala ɗari fasabatul juddu alal bikiri bi nassi kitabillah sai ya tabbata badurwa da saurayi ya tabbata a littafin nan na ubangiji za a yi musu bulala wa sabbatar rajumu ala husni bi sunnatin rasulullahi sai ya tabbata kuma bazawari ko bazawara ko matar aure aka kama sun yi zina a sunnar annaba har a yau to su kuma sai a jefe su wa da saha hura jama ma'is tunda ya tabbata a hadisi annabi ya jefe ma'is ya jefe gamidiyya kuma ga sun taba aure saboda haka ubangiji yana gaya mana ayar rajamu ba ita a qur'ani amma akwai magana daga sayyidina umar ce akwai ta shafe ta akai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ne ashe kuwa shekatu iza zanaya farjumuhuma albattata na kalan minallah wallahu azizun hakim إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما أنجا من إن الله كان توابا ألا Allah mai yawan Allah ya gafarta mana to wanne irin tuba yake karba dan annabi ya ce kofar tuba na nan a buɗe ba za a kulle ta ba sai ran da aka ga rana ta bullo daga yamma ba gabar ba Allah sa ba za mu ganta ba Allah ya umarci mu musulmi da tuba eh to innama tawbatu Allah kada tuban da yake wajibi Allah ya ce zai karba ai allati kataba ala nafsihi qubulaha wanda ya rubuta kansa cewa zai karbe ta bi falalihi saboda falalarsa falalar Allah ce ce in mun laifi zai yafe mana in ban da haka in ya ce ba zai yafe ba sai me waye kai ka kaba son zuciya amma ubangiji ya ce in an tuba za a yafi amma dan adam wai tuba ma sai kawai da kai daga tuba yan uwa mu rike tuba umarni ne na Allah ayoyi a Qur'ani dangane da falalar tuba ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal almu'minuna la'allakum tuflihun Allah mun tuba wata aya kuma yake cewa wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at a wata aya kuma yake cewa alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wata sura kuma sai ce wa inni la gafarun liman taba ni mai gafara ne inji Allah Allah dai ka gafarta mana akwai kuma inda yake cewa ka ala nafsihi rahama Allahu akbar to Allah ga ka masu laifi ka yafe mana Amin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu an rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim yace suwa zai gafarta wa zai karbi tuban su yace tuban da Allah ya ce zai karba lillazina ya amaluna su a ga wanda suke aikin sabo bi jahalatin bisa kan rahin sani hazihi aya wannan aya mala yace amatul likulli man amila zambi wakila liman jahala faqat ga wanda ya kan jahilci kawai Allah ya ce to wanda duk ya aikata laifi yi sabo sun mai tubu na min karibin ya tuba a kusa kahun lokacin mutuwa fa ulaika yatubu Allahu alaihim lalle Allah ya ce zai karbi tubansu wa kana Allahu aliman Allah ya tabbata masani bi kalkihi ga dukkanin halittarsa aliman fi sunihi bihim gwani cikin aikinsa وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا هرد أحدهم الموت قال إني تبتلان الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ce wa laisatu tauba ba ta zama tuba ingantacciya ba ba ta shiga cikin sharaɗin da Allah ya ce zai karɓa ba lillazina ya amaru na sayi'at ga wanda suke aikin zunubi ga irin tuban da Allah ya ce ko an yi baya so waɗanda suke ta aikata laifuka ba su tahi tuba ba hatta iza hada ahaduhumul mautu har sai da ɗayan su mutuwa ta zo mar ma'ana wa a kazafin na za'i an zo za a kwaci ransa ƙala inni tubutul ana rai ya zo wuya falaula iza balagatul hulqum wa antum hina izin tanzurun in ni tubtul ada yanzu kan na tuba a fala yanfa'uhu zalik mm. wannan ba zai amfane shi ba wala yuqbalu minhum kuma ba za a karba ba saboda haka yanzu tun daga yanzu da ranka da lafiyar ka, kana cikin jin daɗin saban maza a yaƙi iblis a yi a canja eh Allah yana son mu tuba yan uwa zai karɓi tuba saboda haka ya ce walallazi ne ya mutu na wuhun kuffar hakanan waɗanda suka mutu suna kafirai su ma Allah ya ce iza ta fil akirati in sun tuba a ranar kiyama inda ma'ayan azab in sun ga azaba fula tuqbalu minhum ba za a karɓa ba dan duk kafirai da na kiyama za su yi nadama su nemi su tuba Allah ya ce ba zai karɓa ba eh an za su ta abin nan ga junansu in sun ga waɗanda suka bi hanyar Allah Allah ya ce a yi sun yi ya ce a bari sun bari sun yi da annabawansa da littattafan da ya turo suka bi irin shari'ar da ya ce a bi to suka gansu cikin alkhairi gurran muhajjili na min asalar wudu sai su ga cewa ko su sun daɗe ne a duniya su kuma ba su daɗe ba sai su kafirai su rika cewa wai illa bistumu illa ashara su ce wallahi kwanan su goma a duniya da sun wuce kwanaki sun yi shekaru irin na kowa da sabu za su ba Allah waɗanda suka farin hesu ce to ku kun kon ba ku ba Allah ba ai ya cancanci azaba dama gare ku illa bistumu illa yauma su hesu ce wai kwanan su ɗaya tak kawai sun wuni ne ko sun ga dare shu suka zo suka wuce duk daɗe wannan da suka yi a duniya waɗansu kafaran su ce to tuka damu mun ma ai da mun gane Allah Allah ne mun bi shi hesu kuma su rantsa su ce malabi su gaira sa'a ba su zauna ba daidai da awa ɗaya a duniyan nan saboda haka sai su roki Allah ya ba su dama wai za a dawo duniya a zauna za a masa biyayya Allah ya ce a'a walau ruddu la'adu limanuhu an ai da mun bar su sun koma ma abin da da suke mana shi za su wa innahum lakazibun ƙarya suke saboda haka Allah ya ce duwalal lazina yamutuna wa hum kufar waɗannan su ma ba zai karɓi tubansu ba suna kafirai ula'ika a atadana lahum azaba lima. Allah ya ce wa'annan dukkan su mun musu tanadin azaba na liman mai raɗaɗi a ranar lahira Allah muna tuba gare ka Allah ka kare mu cikin wannan azaba Allah ya sa ba za mu ganta ba Allah ya ce ya ayyukan lazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa a karha ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ma'ana amanu bai muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya waɗanda kuka ba da gaskiya la yahillu ba ya halitta gare ku an tarisun nisa a karha ku gaji mata kan tilas yadda ake gajar haja in uban mutum ya mutu zai gaji kai ko shaguna ko gidaje ko sutura ko kuɗi to bai halitta ku gaji mata kamar haka ba E domin kano fil jahiliya yarisunan nisaa aqrabaihim sukan gaje matan na kusa da su matan wanka ko kaninka ko uba in uban mutum ya mutu a zamanin to sai oi dan ya gaje matansa fa in sha'u juha bila sadakin in ya so kawai ya ci gaba da shiga ɗakin ba ta ba ta komai ba kawai ta zama dole matarsa ce auzo wa wa aka zo sadaka ko ko ya audaro wani ya karɓe sadakin au adalu ha ko ya tare ta hatta ta fadiya bima warsatu hatta gaji ta fanshi kanta da abin da ta gada au sai dai in sun zo da alfasha mabayyaniya wahiya bayyana ta su in kenan ta bayyana mummunan abu a zaman ba ta mijinta biyayya ba ta da abin nan haƙuri ya sa ta taki ya ce ta bari ba ta bari ba karki ta yi ta hiki hesan da ta ga dama ko take wa iyaye rashin kunya to wannan shine falakun an turaruhunna ba laifi wannan ka kuntata mata kai ma bima ya kuna zajaran lahunna dan izama tsawatarwa gare ta an zalika kan haka ko kuma abin da aka ce illa an ya na bi fashi shatin muwayyana suka zo da alfasha mabayyaniya tana da aure sai ta samu tezina zina ko mijinta isa ta ya asara aka bashi dama ya takura mata dan a gano laifin nata ne ba nasa ba har abin ya kai ga kul'i eh ka matsa kai ma ka dan danne wasu haƙoƙi nata ta daina jin daɗin zama har ta gaji ta ce ni fa ka sake ni ba zan iya ba ai ni ku san ki nake yi saboda me dan a gano har a kai ga gano laifin nata ne tunda ta gaji ba ta son zama da kai sai a baka wani abu ka sake ta dan ka je ka nemi wata da wannan abin da aka baka Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su matan na aure yadda shari'a take cewa ke ki zauna da mijinki yadda shari'a take so dan bin Allah da bin Annabi sallallahu alaihi wasallam da fatan aljanna kai ma kuma ka kyautata mata bil ijmali fil qawli kyakkyawar magana wa nafaqati wal mubit da ciyarwa da gunkwana in za ki gaya yamar magana da natsuwa da kwantar da hankali da bada magana mai kyau dan na gaba da ke ne shi Allah ta'ala ya nuna mana mata lalle su biyayya ga mazaje mazaje su ma kuma su kokarin kamantawa game da iyalinsu saboda haka ta wannan hanya ne kuna girmama junanku wani baya fusatar da wani zai zamanto cewa kun samu ƴaƴaye masu albarka eh ba a san a zama mace mai taurin kai ga miji ba a san wannan eh to Allah ya shirya masu fitinar fa in karhitumuhunna in kuma kuna kin ne dan wasu ɗabi'u nasu fasbiru ku ɗau hakuri fa sa an takarhu shay'an ta yi ga wani abu ku kishi wa ji Allahu fihi khairan kasira Allah ya sa alheri mai yawa a cikin wannan abin da kuke ki ma'ana kana ganin ga irin ɗabi'unta ƙila kaza ma ce ba ka san kazanta kila kaza kila kaza to kila in ka daure kai hakuri Allah ya sa ta aifa maka wani ɗa mummuni wanda ba hali ne da shi irin nata ba wanda zaka amfani shi duniya har lahira hakuri dai baya ɓaci yan uwa Allah sa mai mai amfani وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا Allah ya ce in kuma kun yi niyyar canja wata matar maimakon wata kana da mace kake so bari ka sake ta ka auri wata dan wani dalili ila kana ganin kai yanzu wannan kan ka wuce ajinta Allah ta'ala ya ce kana nufin zaka canja matarka shine wa in wa in rastum zaujin zawjin makana zawjin wa ataytum hunna qintaran amma wannan matar da kake so zaka sake ta ka auro wata da ita lokacin ta ka kasa sadaki mai yawa wato an kashe kuɗi malan kasira to Allah ya ce tare da ka kashe kuɗin nan tunda kai kake nufi zaka sake ta fala ta kuzu min kar ka karɓi komai a hannunta a ta ku zuna hu yanzu ku ce sai an biya ku buhutanan dan zalunci wa mu mubinan da laifin da yake a fili kar ku yi haka wa kaifa ta ku zuna hu wa qadafu ba'dukum ila ba'din wa akhazana minkum mithaqan galiza wa kaifa ta ku zuna hu wa kaifa ta ku zuna hu ta yaya za ku ce a biya ku wa kada fada ba'dukum ila ba'adin bayan kun kusanci juna da yake tabbatar da tashi sadakinta matukar aka daura auren wance da wane aka ce sadaki dubu kaza to iya daura auren hatta ci rubin sadaki kai yanzu abin za a baka rubin sadaki haka Allah ya ce in ku har kun kusanci juna an daura aure aka ce ka je gurin ta kun dan zauna minti talatin awa daya a wani daki to in ka fito ta cinye sadakinta dan ba a san me kuka yi ba ila ka faɗi wata magana ko ka ga wani abu wanda ba dan dalilin auren ya shiga tsakanin ku ba za ka gan shi ba wasu malaman suka ce to sadaki gaba daya ta cinye sadakinta ina ga wacce an zauna kila ha hihu kuma sannan wa akazana minkum kan galiza kuma kun dau alƙawari mai karfi tsakanin ku da Allah shine imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi hisa. wala tankihu ma naka ukum minan nisa illa ma qad salaf إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا wannan wani mutum ne an ce da babansa ya mutu sai dogon matar uban yake buƙatar ya mata maganar aure sai ta ce masa to ai ni ko ina kididdiga ka cikin ƴaƴa ta tun da ni matar mahaifinka ce to sai ya matsa daga nan dai sai ta zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ta bashi labari faqala sai annabi ce irji ila baitiki koma ɗakin ki ki zauna tukun eh saboda shi annabi ma yan diko anil hawa fa anzalat hazihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i tunda farko an ce ya ayyuhal ladzina amanu to da su ake ku masu imani kada ku aura abin da iyayenku suka aura daga mata illa ma kada salafa sai abin da ya wuce kafin zuwan aya fa innahu ma'afuwan an wannan an musu abu hmm, kaji fa innahu auren matar uba kana fashi shatan abu ne mummuna wa makatan yana kai ga fushin Allah wa sa'a sabila wannan hanyar mummuna ce ka ku bita mutukar iyayenku sun aura to su ma yanzu iyayenku ne sai dai ku girmama su حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الله وبنات الأخت wannan aya kuma za ta kirgo mana mataiku guda goma sha hudu waɗanda shari'a ta ce ba aure tsakanin mu da su ko da mu kaɗai muka rige ku a duniya amma za mu ji goma sha uku ne hadisin annabi ya ciko ta sha hudu amma fa jimillar su waɗanda ba aure tsakanin mu da su su su arba'in ne ishirin da biyar waɗannan ba aure gaba ɗaya sauran kuma wani abu ne ya shigo in ya kauce mai wa auren zai iya tabbata shine na farko za a kirga mana Allah ya ce hurimat alaikum ummahatukum an haranta muku auren iyayenku haramun ne mutum ya auri uwarsa kaka ta shigo kenan har da kakar mutum ba aure tsakanin ku da su ɗaya kenan wa balatukum da ‘ya’yayenku, 'yarka wadda ka haife ta to ba aure tsakanin kai da ita haka 'ya'yanta jikokinka ne ba aure tsakanin kai da su jikokinta jikokin jikokinta ai ta tafiya ƙasa nan ba aure tsakanin mu da su dan a kaddara a ce yanzu annaba adamu na nan kai kuma mace ne ba aure tsakanin kai da shi mm. a wannan shari'a tamu Allah ya ce wa akhawatukum wa akhawatukum da kuma ainihin wato ƴan uwanku waɗanda suke ainihin akhawatukum ƴan uwanku wadda ubanku ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya su ma babu aure tsakanin ku da su in ji Allah wa ammatukum da kuma amma in an ce amma ana magana dangane da yar uba ko kanwa uba wannan su ma babu aure tsakanin mu da su in ji Allah wa tukun. da kuma kala shine yaro mahaifiya ko kanwar mahaifiya waɗannan su ma babu aure tsakanin mu da su in ji Allah shi ne bahauhe ya ce gwagwa da inna wa banatul lahi da banatul aki ƴaƴan dan uwanka su ma Allah ya ce ba aure tsakanin kai da su Allah wa banatul lukhut da ƴaƴan ƴan uwanka da ƴaƴan dan uwanka da ƴaƴan ƴan uwanka ai su ne jikoki ko to ba aure ƴaƴanka ne su ma ba aure tsakanin kai da su jikokin su jikokinka ne jikokin jikoki wannan ba aure tsakanin kai da su to waɗannan su ne wanda bakwai jini ne ya haɗa mu mu da su an ce uwa an ce ƴa an ce yar uwa an ce yar uba ko kanwar uba kanwar uwa ko yar uwa ƴaƴan ɗan uwanka ƴaƴar ƴar uwarka su da su bakwai waɗannan ba aure tsakanin mu da su in ji Allah sai Allah ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a wa ummahatukum allati arda'anakum da kuma iyayen da suka shayar da ku nono aka haihu mutum kila baba ce sai ta mutu ko ba ta da lafiya aka ɗauke ka aka kai ka wani gida waccan mata ka dau nonon ta ka sha ko da ba yaran ku daya ba to ta zama uwarka amma an ce tsotson sai ya kai biyar a hadisin annabi eh amma ka sha nonon ne kabala istikmalil haulaini kafin shekara biyu dan ana ganin nono ya wuce shekara biyu ai ba amfani zai yi ba kuma to in dai ka sha nonon nan kafin shekara biyu kai walau masatan wahidan inda malik wa abu hanifa imamu na malik yace ko da tsotso ɗaya ima to lalle kan ta zama uwarsa Allah ya ce wa akhawatukum min ar-rada'a wa akawatukum kun ar-rada'a da kuma ƴan uwanku wadda aka shayar da ku nono ma'ana wannan da ka sha nonon nata akwai wanda kila sun sha kanka ka zo sun zama yayinka akwai wanda bayan ka sha ka taho aka zo aka ba su nono to su ma sun zama kannanka waɗannan kai da su shi girmama he zumunci ba aure kai da su kuma ƴaƴansu ma ƴaƴanka ne Allah ya ce wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi min nisaikum allati dakhaltum bihinna wa ummahatu nisaikum da iyayen matanku ka auri mace to uwarta ta zama sirikarka sirika kenan to ita ma uwa ce in ji Allah ma'ana kai da silikarka ba aure tsakanin kai da ita wa kuma latifi latifi hujurikum da kuma agololi da suka zo suka zauna a gidajenku ka auro mace ta taho da yarta ta zauna a gidanka ga ta nan kare ne ta zama agola to wannan ba zancen aure kai da ita tunda ka auri uwarta yanzu yarka ce amma ko da ma bata zo gidanka da ita ba in dai yarta ce tana da wani gida ga kuma uwarta kuna tare ko a wani gidan take to ita ma wannan haramun ce gare ka amma fa min nisa'ikum allati da kaltin bihinna mm. matekun da kuka aure su kuka zauna da su zaman aure to ƴaƴansu sun zama ƴaƴan ku su ma haramun ne gare ku fa in lam takunu da kaltin bihinna fala junaha alaikum fa in lam takunu da kaltin bihinna in ku daura auren kawar yi da uwarta kahun a tare wani abu shigo aka rubuto za a iya auren yatta daga baya ma'ana ka auro mace tana da ƴa aka taho kawo amarya haga budurwa tsakanin su wannan fa ai yar matakka ce to da na san wannan ai kai yan tsazan tsaya to na fasa to sai ai juye kawai ka dawo kan ya amma da yar ka fara aura to zancen ka auri uwa bata taso ba ko da auren ku bai zauna ba ko da daga daura aure aure ce uwa ta zama haramun gare ka uwar ka ce ka aure yarta amma in uwa ka fara aure sai aka rabu to wannan ba laifi Allah ya ce fa in lam takunu da kalitun bihinna fala jinaha alaikum fi na kahi banati hunna ba laifi ku aure ƴaƴayensu idza faraqatumu hunna mutukar kul rabu da iyaye inji Allah wa halailu abanaikum alladhina min aslabikum da kuma matayen ƴaƴayenku shine halailu abanaikum ƴaƴayen matanku allazina min aslabikum amma ƴaƴan tsatso wato ɗanka wadda kai ka haife shi ya auri mace to wannan ƴar tasa ta zama matarsa ta zama ƴarka abin da yasa Allah ya ce masa ɗan tsatso saboda laraba suna da wata al'ada ta ɗaukar ɗan tabanni wato ɗan hankaka ka kama wani mutum wanda kila ma a duniya kuka haɗu ko kasuwanci ko na abu sai ka ɗauke shi tankar ɗa har ma ka ce zai gaje ka za ka gaje shi wannan kuma ga yadda annabi ya zauna da zaidu daga baya Allah kuma ya ce a'a ɗa sai dai wanda ka haifa in ya auri mace ko ya sake ta to wannan ba za ka aure ta ba ta zama wato haramun gare ka Allah ya ce wa an tajma'u bainal lukutain illa ma qad salaf haka nan wa an tajma'u bainal ukutaini haramun ne ku hada yan uwa guda biyu su kishiya da kanwa min nasabin dangantaka ce ta hada su aure ra'in ko shayarwa to haramun ne ka hada su su kishiya da kanwa sai dai in kun rabu da wannan an baka dama ka auri wannan kun rabu da kanwa ka auriya kun rabu da yawa ka auri kanwa ko kwaɗe ta mutu a baka ɗaya wannan ba laifi ba ne to anan ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sunnar annabi ta bayyanar ba a haɗa mace da gwaggwanta ko inna ta siki shi wannan shi ma haramun ne eh shi ma wannan to kaga anan shine aka kirga mana mun samu goma sha hudu har da ciko wannan na hadisi na rasulullahi cewa haramun ne wa'annan guda goma sha hudu da Allah ya kawo mana tare da cewa akwai karin bayani mai tsawo to amma muna bin doron aya yadda za mu iya gwargwadon fashinta E, to akwai kuma waɗanda shari'a bata ce kar ka aura ba sai dai kilan ka aura mai zai biyo baya kamar yanzu makocinka ya saki mace ka auro ta kaga kila makotaka ta rushe kila ga ba ta shiga to kaga ba ka auro ba amininka abokinka ya saki mace ka je ka auro ta zai ji hauhi kila ku daina gaisawa to wannan dole ka haƙura to shine Allah ta'ala yake ba mu labari inna Allah kana gafurar rahima ubangiji ya tabbata mai gafara ne ga abin da ya a yauce wadda kuka abato kafin a hana kuka aikata kenan rashiman bikum kuma mai jin ne gare ku da ba zai kama ku ba tare da zan to Allah ya ce والمحصنات من Nisa illa ma ملكت أيمانكم كتاب الله alaikum. Allah ta'ala ya ce rahiman bikum fama akazakum bi zambin fima ma za qabalan nahyi baya kuma kama ku da laifin abin da kuke kafin a hana ku sai kuma aka yi adafi ice wal muhsanatu kuma haramun ne ka tangaggiyar mata a gare ku gurin musulmi abin da ake nufi da ka tangaggiyar mace matar da take da miji musulmi ne ko ba musulmi ba mutukar matarsa ce to ita ma haramun ce a gare ku ina eh, akwai wani magana ruwaya an karɓo ko daga ɗabarani ɗan abdullahi ɗan abazici na zalayyo E, wato wannan aya ta sauka ne lanar hunai lamma fataha Allah sa'an min nisa'i ahlul kitab da aka je aka yi yakin hunai ne aka ci nasara sai ga sahabbai sun kawo matan ahlul kitab yahudawa lahunna azwajun kuma suna da mazaji wa kana rajulu idza arada an yati mara ya kasance idan mutum ya zo ya kusanci mace qala inna li zawjahi tace kai ina da miji fa su kuma sahabbai ga tsoron Allah fasal nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika ya suka tambayi annabi kan wannan suka ce mun je yaki mun ribato su amma in za mu kusance su muna ganin bayinmu ne sai su ce suna da mazaje yaya za a yi kenan sai Allah ya saukar da wannan aya yace wal muhsanatu minan nisa'i katangaggiya cikin mata mai miji haramun ce gare ku illa ma malakat aymanukum sai dai abin da hannunku i mallaka ta hanyar bauta kun je kun kira su ga musulunci sun ki kun ce su ba da jizya su kafircin su ku yi musuluncin ku sun an maganar yaƙi aka kwama har kuka kamo ƴaƴansu da matansu to wannan koda suna da mazaje to sun zama wato yanzu mallakar ku ne sai dai in kafira ce kai kokari ta shiga musulunci kuma a bata dama ta istibra'i jini daya saboda wala tumsiku bi ismul kawafir kitaballahi alaikum wannan littafin Allah ne a gare ku shari'ar Allah ce Allah ta'ala ya saukar gare ku ku bi dan ku zauna lafiya wa halalakum ma wara azalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinin ghayra musafihin famastamta'tum bihi milkunna fa'atuhunna ujurahunna farida Allah ya ce wa halala ma wara azalikum to duk matar da bata shigo wannan lissafin ba halarce gare ku ku musulmi an tabi ta gobe amwalikum ku je ku neme su da kuɗi ma'ana nema da kuɗi ka ba da sadaki aure ba zai bahe da sadaki ko kuma in bai bace ka saya kafin bature ya zo ya kore bauta kenan amma hau muhsinina kuna masu niyyar aure da su gairu na ba zina ba fa tamta'atin bihi min hunna waɗanda kuka ji daɗi da su ta hanyar aure fa'atu hunna ujurahunna ku ba su sadakin su fariran tilas ne in ji Allah. Wala jula ha alaikun fi ma tara baitun bihi men ba farida, in lalla ha na aliman na hakima. Wala jula ha alaikun ba laifi a gare ku in ji Allah fi ma tara baitun bihi cikin abin da kuka yarda deniya game da sha'anin aure min ba farida bayan sadaki. Ta ce za ta yafe maka kaza ko kai za ka kara kaza. Eh, zan miki laifi amma za a yi gara wannan ba laifi ne ku yarda ko kuma za ka yi kaza za ka yi kaza za amma kaza ko a rage ma ko a ƙara duk dai ku samu wani abu na yardaddeniya da kuka yi a junanku bayan sadaki shari'a ta ce wannan ba laifi inna allaha kana aliman Allah ya tabbata masanin komai hakiman ne gwani mai tsara komai inda ya dace. Wa mallam ya taɗi kun ɗaula nan yanki hal muhsanati mu'minati fa mimma malakata kun min fatayatikum mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd. To, wannan aya da aka ce atin bihi min minhunna shine wasu ke cewa ana aka samu auren mutu'a eh, shi auren mutu'a abinda ake nufi wa huwa an yanki ha'imar atin ila muddatin ma'alumati ka auri mace zuwa wani kwanaki ko watanni bi shay'in ma'alumin da wani abu da zaka bata na sitira ne na wani abu ne na kuɗi ne za ku yanka ka zo gari ba kwanta wato da an halitta wannan ga sahabban manzan Allah amma fa faizan qadar tilkal mudda ba na minhu min ghairi talakin idan wannan kwanakin kuka iba wata daya zan baki atamfa zan baki kaza na zo garin nan ne karatu ko na zo wani ciniki ko na zo wani kwas ko na zo kaza wannan ya faru ne sanda suka fita yaki ya zamanto suna buƙatar mata kuma gashi sai aka halitta auren muta'a a dan ba da yan sutura ko dan rigar ka ce kuma ya bi ku dan samu sati biyu ko wata daya. to amma wannan kwanakin da kuka yanka kwana talatin din kwana talatin na cika to ta rabu da kai baba ba he ka ce na sake ki ba yanzu ba matar ka ce. amma wa tastabari urahimaha bi haidatin za ta haila ɗaya shine wato eh, to ta to ta yantu ƙalibin bin arabi amma ibn arabi ce wa amma muta'atin nisa'i auren ɗin nan da ake yi fahiya min gara ibi shari'a iya cikin bakin shari'a iya cikin bako a cikin sha'anin islam la'annaha ubihat fi sadar islam a farkon musulunci aka halitta auren mut'a summa mat yau al bara. ranar kaibara kuma sai aka haramta shi sun mu ubi hat fi gaza wata audas a yakin audas kuma sai aka halitta wa sahabban annabi sun mu hurri matba'a da zalika sannan a fatahu makka sai aka halanta haɗin gulungun wasta ƙarar al'amuru ala taharim har yanzu haramun ne wale salaha ukutun illa fil masu atal kibla auren buta ba shi da yar uwa a sha'anin islama a haranta a dawo a haranta a halitta face sai alkibla da kaga ana kallon ka'aba aka ce a kalli baitul maqdis aka ce an hana kallon kudus a dawo dai ka'aba eh, saboda haka wannan shi ma shafewarsa ta zo sau biyu to shine Allah ta'ala yake ba mu wannan labari yace wa man lam yastadi minkum daulan wadda cikin ku bai samu wadatar da zai aure ba an yanki halmu husnati ya aure a wa man lam yastadi minkum daulan wanda bai samu daulan tsawon rayuwa ba kenan amma aka ce gina ana nufin wadata eh wato talaka rayuwarsa gajeriya ce in Allah ya baka kuɗi to ya baka rayuwa yalwacecciya mai tsawon gaske eh to Allah ya azurta mu wanda bai samu tsawon rayuwa ba ba shi da wadata an yanki husnati ya auri ya muminatin wacce take fa min ma malakat aymanukum to ay aure abin da hannunku man na imallaka min fatayatikum almu'minat daga bayinku mu'minai wato ana faɗa ne lokacin da mutum bai da auren kuɗin da zai auri ya tun da auren ya sadakin ta ile zama mai tsada sai aka ce to an halitta yanzu ku haƙuri ku auri mu'minai wallahu alam bi imanikum Allah shi ne masani da imaninku ba'arukum min ba'ar ai ma'ana da ku da su daidai ne wajen addini antum wa hunna sawa'un fid din kar ku kyama auren bayi asalin ku da ku da su duk ƴaƴan adamu ne kuma kowa ya bi Allah aljanna zai فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان أما لوكا دا زائي أوران بيوا إتما فانكحوهن كو أوليتا بإذن أهلهن دا شغبانتا وآتوهن أجورهن كما كباسا ba su sadakin يد bil banda tsawayen ta bashi banda na kasu muhsinatin amma ku duba kamammu gaira musafihatin ba masu zina a salari ba wala zati a kadan ba masu zina a boye ba shine suna rukon daduro Allah ya ce fa iza uhsinna fa in tayla bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma ala al muhsanati min al azabi fasinna yayin da aka auri bayi suka zama matan aure fa in tayna bi fahishatin mutukar suka zo da alfasha baiwa ce aka aure ta sai ta zama ta yi zina fa in ataina bi sha to fa alaihin na nisfu ma alal muhsanati abinda za a yi mata na haddi shine gurgudan rabin abin da ake wa ya kaji mala eh to eh, sai a mata bulala hamsin kenan min al'azab na haddi Allah ya ce zalika liman na khashiya la'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim zalika cewa ku auri bayi dinnan in ba ku da kuɗi ba kowa aka tilasta ma a aliman kashiyal anata ga wanda yake tsoron wa zina an wa zina anata wato asalin abin kunci لأنها سبب حاب haddi في الدنيا domin ita take sa ai haddi a duniya wal uqubatu fil akhirah la la lahira kuma ai uquba domin ita zina tana cikin kaba'ira eh mai zina nan Allah ya shirya mana shi mu kuma Allah ya kare mu yace zalika liman kashiyal anata minkum mai tsoron aukawa zina in ba za a iya zina ba sai a daure a rinka azumi tunda annabi samari sun kawo masa ziyara yace ya ma ashara shabab eh ya ku ran samari manista da aminkum alba'a wanda ya samu dan aikin yi da zai rike matarsa fale zawaj ina umar da sai aure zai kare idanuwansa daga kalle kalle kuma zai tsare farjinsa eh in ko ba shi da ikon yin auren ba kuɗi ba aiki da zai rike matarsa annabi ya ce to ina umarta sai rinka azumi zai zama bidiya zai zama dandaka gare shi saboda haka Allah ya ce liman kashiyal anata minkum wa an tasbiru amma ku dau hakuri dangane da auren bayi fa khairul lakum shi yafi alkhairi gare ku saboda me la Allah yasilul wadur raqiqan kare ƴaƴanka su zama bayi domin misali in kana da baiwa sai wani ya zo ya aure ta ta zama matarsa amma baiwarka ce tana can a hannunsa to da za ta haifi 'ya'ya goma duk bayinka ne ba 'ya'yansa ba ne shi kawai mace baiwa ya aura mace yake zaune da ita amma 'ya'yanta bauta uwa take bi yasa Allah ce ku yi haƙuri da auren bayi shi ya fi alkhairi kar 'ya'yanku su koma bayi wallahu hurun Allah dai mai gafara ne gare ku rahimun mai jin kai da ya yalwata muku shari'a bai ta muku ba yasa matan da suke haramun 'yan kaɗan ne da abin da Allah ya haranta sai kaga kaɗan ne abin da aka yalwata mana na halar shi nan ba zai kirgu ba sai mai wa Allah godiya يريد الله ليبين na ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله alimun na hakim. الله ubangiji yana nufin bayyana lakum dan ya bayyana muku yadda shari'a take ta addinin ku yadda za ku gyara al'amuran ku cikin sauki wa kun kuma ya shirya da ku nan ladina min qablikum tafarkin waɗanda suka zo kafin ku min al anbiya'i fi tahlil wal tahrim cikin halittawa da haramtawa ga halak ga haram qur'ani ya zo ya bayyana komai dan me fatattabi'uhum dan ku bi wannan hanya Waya yatuba alaikum kuma yana nufin ya karbi tuban ku ya dawo da ku dangane ku bar sabawa ku dawo kan bin da'a wallahu alimun Allah masani ne bikun da halayenku hakimun ne gwani kuma fi ma dabbar hulakum Allah ya ce wallahu yuridu an tuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima wallahu yuridu an yatuba alaikum ubangijin yana nufin ya karbi tubanku ayyaji ba alaikum an tatubu li yatuba alaikum ya wajaba